shida da ɗari hudu da arba'in daidai inda muke ɗaukan darasin masallaci a cikin wannan littafi na sharh al'aƙida alwasitiyya wanda asalin mattanin littafin shine Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya wallafa sai kuma Muhammad ibn Salih al-Usaimin ya yi masa sharha. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu rahma ya sada mu da su a jannatil firdausi da yardarsa. Ci gaba da karatu a cikin wannan littafi muna cikin ƙa'idodi na imani da malam yake ci gaba da bayyana mana, tun daga yarda da kasancewar Allah yana nan, da kuma mala'iku, muna cikin bayani akan mala'iku. Mun ji nau'i-nau'i na mala'iku tun daga mafifitansu wanda aka fara ambato, akwai Jibril, wanda an faɗi irin wazifarsa, akwai Mika'il shi ma an faɗi irin wazifarsa, akwai Israfil shi ma an faɗi irin wazifarsa, kuma muka ce wazifa ana nufin aiki, irin aikin da aka ba su, kowa da irin aikinsa. Mala'ika Jibrilu shi ne wanda aka wakkala masa wahayi. shine wazifar da aka ɗora masa shine ke kai wa manzanni da Allah subhanahu wa ta'ala yake tayarwa a cikin mutane shi yake kawo musu wahayi. Tun daga kan annabi Nuhu alaihi salatu wassalam har kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Haka kuma israfil shine aka wakkala wa riƙe ƙahon da za a busa sannan kuma yana ɗaya daga cikin masu tallabar al'arshin Allah shi shi ne mai busa ƙaho sannan kuma yana ɗaya daga cikin wa'inda ke tallabe da al'arshi Mika'il shi ne aka wakala masa kula da ruwan sama da kuma tafake da koguna da kuma tsirrai. Wannan shi ne aikinsa, a sannan har muka ce saboda wayannan su ne kusan wanda za a ce na gaba-gaba a mala'iku. wanda dai aka bayyana mana, Allahu ta'ala alam. Shi yasa annabi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam yake tawassuli da jingina Ubangiji da su lokacin da yake roƙonsa yana cewa, Allahumma rabba Jibril wa Mika'il wa Israfil فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تهكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم مكتي wannan ita ce addu'ar da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yake tawassuli da ita wajen buɗe ƙiyamun lailinsa. Shi ne ya sa muka ce lallai waɗannan mala'iku suna da girma, har muka yi ƙarin bayanin cewa to kar kuma kai ka je ka riƙa cewa ya jibirilu, rabba jibiril za ka kira. kar ka zo kana cewa ya mika'ilu ka ce rabba mika'il kar ka zo kana cewa ya israfil rabba israfil za ka nema sai kuma ka ce akwai mala'ikan mutuwa wanda sunansa tabbataccen sunansa wanda ya zo a alkur'ani da sunna shine malakul maut. ba a samu akwai sunansa cikin hadisai ko ayoyi an kira shi da azara'ilu ba, sai dai a cikin ƙisosi Isra'iliyat. Ta yiwu ya tabbata an ba su shi da haka a littattafansu ko kuma akasin haka, amma mu bai zo a ƙa'idar tafiyarmu ba. Lamin min kitabillahi wa lamin sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka ce abin da ya zo shi ne sunansa malakul mauti mala'ikan mutuwa sannan kuma yana da mataimaka malam ya ce dalili a alƙur'ani Allah ya ce ya tawaffakun malakul mautin lazi wukila biku Allah ne ya kira shi da malakul mauti. Don haka ya yi mana bayani matuƙar bayani har ya kawo mana kissa guda biyu, kissar ɗaukar ran mumini da kissar ɗaukar ran kafiri. to a wayannan mala'iku daga kansu muka yi matsaya ci gaba da karatu malam yace wa minhum mala'ikatun sai sayyahuna fil aru. da fatan kowa ya ga matashin daga ciki akwai mala'iku masu yawo a bayan ƙasa yaltamisuna halqa zikir suna neman ina ake ambaton Allah yanzu suna nan sun samu duk inda suka samu irin wannan waje sai su ta kiran juna halummu ila hajatikum ku taho wajen abun da kuke bukata gashi mun samu anan kamar 'yan farauta na yawo su uku sai ɗaya ya tashi barewa ba sai kiran saura ba ku tare gashi mun samu to su kuma suna neman inda ake irin wannan zama sai su yi ta kiran juna halunmu ila hajatiku ku taho wajen bukatar ku gashi haka za su zo su yi cincirindo su yi ta ainihin yi wa bayin Allah addu'a kuma su ɗauki sunayensu su tafi wajen Allah idan Allah ya taimake ka da kai sunanka ya tafi idan Allah ya taimaka kuma aka samu akasi sai a yi ta yi sunanka baya hawa Allah ya kare mu shi ya sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan wannan hadisi ingantacce ya ce babu inda a wani hadisin shi ma ingantacce ya ce babu inda waɗansu bayin Allah za su taru fi baitin min buyutin lahi cikin wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah. Zauren gidanka? Zauren gidana? Falon alhaji ne? Falon honorable ne? Excellency? Masallaci. Duk girman gida, duk girman hall. ko ofis ko shago ko falo babu inda ya kai masallaci daraja mala'iku yanda suke kallon masallatai tamkar yanda muke kallon taurari a sama in ka ɗaga kai sama ba za ka ga komi ba sai taurari to idan suka kallo ƙasa ba abin da suke gani yana haskawa sai masallatai masallatan da aka assasa ginin su don Allah. Duk masallacin da aka ƙassasa gininsa don Allah, to shi yake haskawa, za a ga haskensa yana tafiya sama. Babu wani gida da yake haske a ƙasa kamar masallatai. Shi yasa ake kiran wurin ɗakin Allah. Allah bai kira ko ina ɗakinsa ba sai masallaci, sai aka ce to babu wa'yanda suke zuwa su taru fi baitin cikin wani ɗaki ko gida, min buyutin lahi daga cikin gidajen Allah ko ɗakunan Allah su ne masallatai. A dara suna bainahum wato yatluna kitaban lahi suna karata littafin Allah wa yatadarasunahu bainahu suna kuma karantar da shi junansu a tsakaninsu Allah fa ya ce kaza jama'a mu ji tsoron Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a fassarorinsa da yake yi wa alkur'ani fa ya ce kaza ya ‘yan uwa ƙa'ida kaza fa ita ce ka'ida asaliya don annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kaza ku duba fa a cikin Ƙur'ani Allah ya ce kaza mutane kuma sun kasa kunne sun yi shiru kuma don Allah suna shauraro Allah ce illa bashiyat umur rahama face sai rahama ta lullube su sannan kuma mala'iku za su shishido nazalat alaihimul mala'ikatu mala'iku za su sauko su yi musu rumfa sannan kuma rahama ta lullube su sannan kuma mala'ikun su ambaci sunayensu su rubuta Allah kuma shi ma sai ya ambaci wa'yannan bayin Allah wajen wa'yancan mala'iku da ke wajensa. Ba ƙaramar rahama ba ce ka ganka cikin masu halartar durusul masjid. Shi yasa kake gani duk wa'yanda suka yadda da Allah da manzon Allah, suka amince da littafin Allah, da sunnar ma'aiki Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam masallatansu ba sa rabuwa da taro, ba sa rabuwa da durus, saboda kwaɗayin irin wannan rama da kuma ɗaukar sunaye da ake haurawa da su. Taɓewa ce asara, a ce ana irin waɗannan tarurruka na alkairi ba za a ganka ba sai a taron PDP. Hmm? komi rintsi za ka je kana kartar ƙasa sai ka yi don uban mutum ba fa don Allah ba ko in Allah ya yadda don uban mutum sai ka yi wani irin kirari da na taba ji a Kano wai sai baba ko lahira ta yi baki wai sai baba ko lahira ta yi baki sai wa ne ko kafar katako wai za a gwabce kafar yanzu to yanzu irin wannan taro irin safa ba duk irin tsishi sai ya je eh kuma inda Allah ya taimaki 'yan siyasa ba sa girmama masallatai da wallahi sun huta da ɗaukar kowane ɗan iska idan da 'yan siyasa sun gane hanyar kamfen mai kyau to da ba su sha wahala ba. Ba sa girmama ɗakunan Allah, shi ne taimakon, inda suka nema duk taimakon inda ka nemi taimako ta nan ake taimakonka. Yanzu idan da a ce ɗan siyasa yana da wayo, wannan ya je ya sai ‘yan iska ya ba su ƙwaya, suna ce sai kayi don uban mutum. shi kuma wannan ya samu ya bi limamai ya bi malamai ya kyautata musu in ya kyautata musu ya tafi kawai eh ya bi masallatai ya ce masallacin nan ina kwamitinsa gashi to ga dubu kaza do Allah a gyaggyara wannan a cire wannan tsohon silin din a yi na zamani sai ya tafi kawai kar ma ya ce ku zaɓe ni addu'o'i kawai sun ishe shi wancan masallacin ma ana mar wancan ma ana mar kuma kowane limami shi yake so ko bai faɗi ba yanzu liman da yake sayan daddawa da kyar aka bashi dubu ɗari eh ya gama lafiya wallahi jama'a mu taimakawa Allah ubangiji ya sa nagari ya ci jama'a yana cawa ne ne eh. a zuciyarsa yana cawa ne ne eh to kuma kuma da aka gyara muku masallacinku jin masallacin nan bai da sola sai a zo a sassa ko an ɗauki wuta akwai haske kai wanda ya mana wannan abun Allah ya biya masa bukatunsa shi ma na duniya da lahira kasan shi bukatarsa dai dama ya ci siyasa to sai ga ya ci ko ya faɗi kuma sai ya samu wani matsayin da zai mai da abun da ya rasa to amma ba su san ina za su kai kamfen ɗinsu ba yanzu a ce ya bi masallatai duka ya yi musu irin wannan hikimar na unguwanni zuwa masallatan juma'a kuma duk garin da ya je ya yi haka ko ina addu'arsa tana haurawa ka yi mamaki za ka yi mamaki irin yadda Allah zai taimake shi to amma ina gagun da Allah yake gani da haske duk duniya ga inda ya ce nan ne ɗakunansa amma nan ne aka fi wulaƙantawa Allah ya datar da mu su waɗannan suna yawo suna neman ina ne aka taru ana tuna Allah ana ambatonsa iza wajadu halakal ilmi idan suka tar da taro halka irin wannan ta al'ilmi ta ilimi inda ake ɗaukar ilimi ana karantar da ilimi ilimi fa shi ne, Allah ƙala Rasulullah ko Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a zamanin manzon Allah ga yanda sahabbai suka yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna ƙara wa junansu sani wa zikir tare da kuma karantar da junansu yanda zikiri yake na hakika da kuma sanin ƙa'idodin karatun alƙur'ani. To waɗannan mala'ikun suka tar da irin wannan wurare jalasu, sai kaga sun zauna, ba za su wuce ba kuma dama abin da ya fito da su suna neman ina irin wannan wurin yake. In sun zo kawai jalasu sai su zauna, to wannan hadisi ne wanda yake ingantacce Bukhari ya ruwaito shi Muslim ya ruwaito shi Turmuzi ya ruwaito shi Ahmad ya ruwaito shi in kana so ka je ka samu wayannan littattafan ka bincika za ka samu cikakken hadisin malam bai kawo shi ba yayi ishara da shi shi yasa malamai na sunna in suna magana ko ba su ce ƙala rasulullahi ba in sallallahu alaihi wasallam in ka dubi maganganunsu za ga akwai hadisan da suke ishara da su kamar yadda manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam in yana magana za ka ga akwai ayoyin da yake fassarawa yake ishara da su waka zalika haka kuma hunaka mala'ikatun yaktubuna amalal insan akwai nau'in mala'ikun da su ba abin da aka ɗora musu, ba sa ainihin kula da ruwan sama, ba sa kula da ainihin wahayi, ba sa su aikin bayin Allah suke kulawa da shi, me kake yi yanzu? Aikinka na alkhairi ko na sharri. Wannan shi ne abin da suka sa su a kanka kawai, suna binka da ita kuma la yughadiruna saghiratan wala kabiratan ba sa ƙyale ƙarami, ba sa kyale babba duk abinda ka aikata suna ɗauka. su abinda aka dora musu yi kenan yaktubuna amalal insan suna ainihin rubuta ayyukan bayi malam yace inna alaikum la hafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun Lallai tabbas Allah ya ce inna alaikum hafizin Lallai akwai masu tsaro a ku fa ku san da wannan kar ka ɗauka sanda kake taɓar gaza ka ba mai kula ba wanda ya gani ba wanda ya sani Allah yana gani mala'ikun da aka ɗora musu lura da aikinka kuma sun gani sun rubuta sun kofi sun kuma sajjala sun aji kiraman katibina mala'iku ne masu darajar gaske amintattu kuma ba sa tsallake wajen rubutu ya alamuna ma taf'aluna duk abin da kuke aikatawa sun sani ba abin da za ka yi ba akan saninsu ba shi yasa hatta magana ba wai aiki kawai ba da aka ce ya alamuna ma taf'aluna har ma sun san mata ƙuluna Allah ya ce ma yalfizu min ƙaulin illa ladayhi raqibun Atidu. babu wani furuci da bawan Allah zai furta daga cikin zantuttukansa wani zance face tare da shi akwai raƙibu da atidu suna dakonsa kuma suna kula da abin da yake faɗi kuma suna ɗauka suna kuma rubutawa. Malam ya kawo mana wata gajeruwar kissa tsakanin wani bawan Allah da Ahmad ibn Hanbal lokacin da yake kwance bai da lafiya. yace ce, Da kala adu a sahabil imami Ahmad, ɗaya daga cikin ɗaliban imamu Ahmad ya shiga wajensa wa huwa marid a lokacin bai da lafiya rahimahullah huya ya'in sai ya same shi yana nishi ka san mutum in bai da lafiya akwai lokacin da zaka ji yana nishi Minal al-maradi saboda wannan ciwo faqala lahu ya aba abdullah ce masa ya baban abdullahi ta'in nishi kake yi wa qad qala alhali kuma tabbas imam tawus yana cewa tawus wato wani malami ne sahabi abun nan tabi'i ne shi tabi'i ne ya yi karatu wajen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ƙaramin mutum ba ne yana dab da zai tarda manzon Allah bai tarda shi ba amma ya tarda almajiran manzon Allah a gun gunsu yayi karatu kaga kenan ba kowa tsakaninsa da annabi sai mutum ɗaya. in ba sahabi ba ba wanda ya gilma tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga ko ashe ya kai matuƙa wajen girma to yace hakika Tawus yana cewa innal malak lallai mala'ikan da aka wakkala wa mutum yaktubu yana fa rubutu, duk abinda mutum ya faɗi da abinda mutum ya aikata hatta aninal marim har nishin mara lafiya rubutawa ake li'anna Allah ya ƙul saboda Allah cewa yayi ma yalfizu min qaulin ay min ayyi qaulin kowane irin zance Koma ma yaya yake komi kankantarsa illa ladaihi raqibun atidu face game da wannan furuci akwai raqibu akwai atidu faj'al abu abdullah yatasabbar sai kawai daga nan abu abdullahi imamu ahmad sai ya rika dauriya nishin ko ya zo kawai sai ya haƙura ya haɗe shi baya yi don kar ya ba mala'iku aiki ina ruwan ratata in ya zauna shi kadai ake ji faɗi banza faɗi wofi kuma ana rubutawa wata rakal anin sai daina wannan nishi li anna kulle shay'in yuktab saboda an ce kowane abu rubuta shi ake yi don me ma yalfizu min qawlin ay min din za'ida ce li umum don a ƙarfafa game kowane zance saboda a nuna maka an game duk wani abu da baki zai furta shi inda sauti ne zai fito daga baki kowanne ne kawai za a rubuta shi ai ayi ƙaulin ta ƙuluhu kowane irin magana ka faɗe ta yuktab ana rubuta ta lakin lakin qad tajaza alaihi bi khairin ko a au bi sharri yace sai dai ya sani da ake nufi kowanne aka rubuta ba wai ya zama bala'i akan mutum ba a akan sakanta maka ko dai da alkhairi in alkhairi ka faɗi ko dai da sharri in sharri ka faɗi hadha hasbul qawl allazi qil wannan gorgodon maganar da aka faɗi gorgodon irin sakamakon da za a samu lallai malamai suna samun sakamako ashe zantuttuka ne rututuga su muke karanta su muna maimaita su muna Allah ya samu ma mu samu wannan danshin duka kuma fa alkairi ne zube gashi kuma bakin wani ne ya faɗe shi alƙalaminsa ne ya yi shi haka kuma malaman suna na yanzu suna nan suna ta maganganu na alkairi kira suke yi suna zufa ana ta zaginsu ina ma da musu ina ma da mai jayayya ina ma da mai ainihin wa malamai Hassana ya gane wa minhum aidan daga cikin mala'iku dai har yanzu akwai mala'ikatun ya ta'aƙabuna ala bani adama fil laili wan nahar waɗanda suke bibiyar ‘yan adam dare da rana duk inda kai su suna gadinka su ba ruwansu da abin da ka yi shaidana ce alkhairi ne tsiya kake yi ba tsiya ba zagi kake godiya kake su ba su aka sa su ba Tsaron ka suke yi kawai su suna tsaron ka kar wani abu ya same ka su kuma wa'yan masu kula da aikinka to wayannan su ne masu gadin ‘yan adam shi ya sa Allah ya ce lahu Allah yana da mu’aƙibar masu bibiyar ‘yan adam min ya dai wa min khalfihi gaba da shi da bayansa ya hafa zunahu suna tsaronsa suna kare shi min amrillahi kuma daga al'amarin Allah daga umurnin Allah ne ba don haka ba da da wuya ka fita ka dawo shaidanun nan ba su maka illa ba amma sai a dade kafin ka ga shaidani yayi wa mutum wani abu suna nan suna kawo mana hari mala'iku na kwabe su to suna kallon mu ba ma ganin su shi yasa Allah ya aje mana mala'iku masu lura da mu shaidanu aljanu sai ka je tsakiyar gungunsu sai ka ratsa sai ka wuce wa'yansu arna ne zalla shaidanu kuma sun gane kai musulmi ne kuma sun tsane ka daga sun yi niyyar maka illa sai mala'ika ya buge su sai ka fita lafiya kana fito ma hmm? kai ba kama san me ake yi ba Allah ya aiko wa'inda suke maka irin abun da ake wa shugabanni kana tafiya ana tsaron ka me ake cewa wayannan masu bin bayan manya eh <laughs> to kaji to mala'iku ne fa suke yi maka kai saboda muhimmancin da kake da shi kai ɗan adam walakat karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahari wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqana tafdila wannan duka jinjina ce da Allah ya yi wa adam dan adam kuma butulci dan adam butulu kana mutuwa sai su tafi saka ga ba za a yi munti kaɗan ba kiyashi suna shiga bakinka amma idan da za ka kwanta a daji ba kiyashin da zai shiga bakinka ko hancinka ko ka ko ka za su hana amma an ka mutu sun barka sai ka ga lokaci guda sun cika kunne sun cika baki in an zuwa ce kai wallahi har kiyashi sai an kakkaɗe kafin a ɗaugawar saboda masu tsaron sun tafi wani ma sai ka ji an ce wallahi ko da muka je ba hanci wani abu ya cire hanci to masu tsaron sun tafi wa minhum daga cikin mala'iku akwai mala'ikatun mala'ikun da su ba su da aikin da aka ɗora musu illa rukka'an kawai suna ta ruku'i ne rukka ruku'i kawai aka ce su yi tunda aka halicce shi aka ce yi ruku'i yana nan ya yi ruku'i yana ta tasbihi yana ta tasbihi har yanzu kuma bai kosa ba kai aka ce karka kasa uku ba amma sai kai haka Allah, Allah, Allah, Allah Allah, Allah, wai har Allah, shi ba wannan mala'ikan tun da aka halicce shi ruku'i yake yi har yanzu kuma bai kosa ba akwai kuma waɗanda su sujjadan su sujuda kawai aka sa su dukansu lillahi da masu ruku'i da masu sujudan duk suna nan aikinsu kawai suke yi don Allah ba ya sam kai kuma wani lokacin ma sai ka sa riya a cikin naka ruku'i in kai kadai irin ruku'in daban in ana ganin ka sai ka gyara do a ce a ah, wannan ya fahimci sallan manzon Allah oh to ai ahli sunna ne ai dab wannan riya Allah subhanahu wa ta'ala ya taɓar mai riya, a lahira bai da komi. sai bala'i man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada duk mai so ya hadu da Allah salim alim to kada ya kuskura ya hada ibadar Allah da wani ibadar da zaka yi don Allah sai ka yi ta wai don wani ya yabe ka ko don wani ya gani ya ce ka iya ko kuma don kada wani ya ce baka iya ba Allah ya ce to in dai kana son ku haɗu da Allah salim Alu, kada ka yi haka duk abin da za ka yi ka yi shi lillahi don Allah suna nan sufi sama'i a sama suke masu ruku'i daban masu sujuda daban kuma tun da aka halice su su abin da aka ce su yi kenan قال النبي عليه الصلاة والسلام أولنا حديثي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي أقبت السماء وحق لها أن تعب sama ta yi nishi, kai, ai ta cancanci yin nishi, yana gaya wa sahabbai, sama ta yi nishi sai ce ko da yake ta cancanci ta yi nishi malam yana so ya fito da kalmar akwadin nan saboda kalma ce da ta shiga lugar larabci mai zurfi ya ce wal wal'aɗiɗu sarirun rahali abinda ake ce masa aɗiɗ shine. ne ƙugin da dabbar da ake ɗora mata kaya ke yi wani lokacin tana tafiya jaki ka ji ce ko to irin wannan saboda nauyi nauyin da yake kan shi to haka sama take yi saboda nauyi iza kana alal ba'ir hamlun thaqil idan akwai kaya mai nauyi a kan raƙumi ko jaki, ko sa in an ɗora masa abu mai nauyi. Za ka ji yana wannan irin a Tasma'u lahu sarirun min siƙalil hamli, za ka ji shi yana fitar da wannan nishin saboda nauyin kaya, fayaƙulun Rasulu alaihi salatu wassalam. don haka ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa a aqbatis sama sama ta yi nishi wa huqqalaha an ta'iqqa lalle ta cancanci yin nishi ma min mawdi'i arba'i asabi' ha babu bigiran sa yatsa hudu ba biyar ba ma bigiran sa yatsa hudu a sama babu shi ku duba ku gani ba bigiran da za ka ɗora arba'u a ya zo guda hudu minha a jikin sama illa wa fihi malakun face akwai mala'ika a wajen Ƙa'imu lillahi aw lillahi aw sajidun lillahi wannan lillahi duk sai ka haɗa musu raki'un lillahi wato ka'imun lillahi wa raki'un aw sajidun ko dai tsaye yake kawai don Allah ya ce ya tsaya a tsaye yake a wurin ko kuma raki'un ruku'i kawai yake yi saboda Allah ya ce yayi sajidun sujjada kawai yake yi saboda haka Allah ya ce la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun saboda su ba sa wa abun da aka ce su yi abun da aka ce su yi shi suke yi ba kamar kai bane da aka ce ka yi la'asar kafin rana ta faɗi sai aka same ka kana la'asar da isha'i eh kaga ka wa abun da aka ce kai wannan nau'in waɗannan mala'iku kenan su kuma wannan hadisi ne ingantacce turmuzi ya ruwaito shi ibnu maja ya ruwaito shi ahmad ya ruwaito shi imam albani ya ce ingantacce ne don haka wannan shi ya sa malam ya ce akwai nau'in mala'ikun da ruku'i kawai suke akwai nau'in mala'ikun da sujuda kawai suke yi ashe akwai nau'in da su kuma tsayewa kawai suke wa ala si'ati sama'i fiha haula il mala'ika duk da yalwar sama ka duba wayannan mala'iku sun cika ta duk yalwar da sama take da ita mala'iku sun cika ta kai mala'iku da yawa suke wali haza qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fil baitil ma'mur allazi bihi fi lailatul mi'raj yayi bayani akan wani masallaci da ake ce da shi baitul ma'mur wanda ya bi ta kansa lokacin da aka yi mi'iraji da shi daren da ya haura sama sai ya bi ta kan wannan masallaci a sama yake baitul ma'mur wanda wannan ɗaki Ƙala ya ce, Ya ɗufu bihi auƙala ya dukuluhu saba'una alfa malakin. Mala'ika dubu saba'in ne suke ɗawafi ko suke shigansa kulla yaumin, kullum, kullum mala'ika dubu saba'in sai sun zo sun yi ɗawafi ko kuma sun shiga sun yi sallah. Rawin ya yi shakku, ɗawafi ya ce ko shiga. sun mala yahudu na ilaihi akhiru ma alaihim ko sannan ba za su taɓa dawowa ba har ƙarshe wanda daga su an gama kuma shi shikenan za a naɗe rayuwa duniyan tatta sai kuma a shiga rayuwa ta lahira kuma har yanzu tun sanda yake faɗi kuma tun kafin a aiko shi Ya ce tun da aka yi ɗakin tun da Allah ya yi halitta mala'iku ne suna nan sun yi layi in dubu saba'in suka shiga suka yi nafila suka wuce rannan su aka bar wa ɗakin dubu saba'in su za su yi wannan ɗawafin in suka wuce sai su kuma su zo gobe in suka yi rannan su ne da ɗakin a wannan yinin in sun gama sai su wuce har yanzu ba mala'ikan da ya maimaita kullum dubu saba'in saba'in, ko tun da aka haife ka zuwa yanzu kwana nawa ne, kai da ka isa zuwa ka ji wa'azi, yau kwana nawa tun da aka haife ka ku dubi ɗan ƙaramin da ya fi ƙanƙanta a masallacin nan, ka ƙirga kwanansa, sai ka ƙirga yawan mala'ikun da su ce tun da aka haife shi. Balle kuma ka tuna tun da aka yi wannan hadisin. hadisin nan fa ya fi shekara dubu kuma tun a wannan lokacin shekara dubu in aka ce ka lissafa kwanakinsa aiki ya same ka kuma kafin nan ma an yi dubban shekaru ko miliyoyi mala'ikun suna nan har yanzu kuma ba wanda ya taɓa maimaitawa kuma dubu saba'in saba'in kullum ka san Allah subhanahu wa ta'ala yana da masu yi masa ibada wai kai in an ce kai he ka ce bari in musu tsiya ba zan yi ba to wa kawa tsiya Allah dai yana da masu masa ibada ko kai ko kar kai wannan kai ake so a wa gata da aka ce kai din don a ba ka rayuwa mai daɗi ba shi yasa aka ce kai sai ka ce to an ki ɗan adam ɗan adam shi haka yake bai bar Allahn da ya halicce shi ba ma balle baban shi wallahi ni ba tsohon nan bari ma ni wallahi ku wato shi dai na gane shi ma shi in dai zai saka yi, to ko abun ma gaba gaba yake to bari babansa fa malam ya cika matsala to bari ma ni ba zan bari ma to Allah ma aka masa balle baba balle malam dan adam fashi haka yake fa da kuke ganin shi ba duk abin da zai amfane shi sai shaidan ya yaudare shi ya bata abu to Allah yana da masu masa ko kai baka masa ba ko kai baka yi ba Allah yana da masu yi mala'ika dubu saba'in kullum za su yi ibada a wannan ɗakin su wuce layi ne yana nan dankam kowa wani mala'ika Allah Allah ke karata shi alkiyama bai samu ya shiga ɗakin ba wal kulla yawmin ya'ti ilayhi sab'una alfa malakin ghayru allazi atawhu bil amsi ma'anar hadisin kenan kullum dubu saba'in ɗin da za su zo su yi dawafi ba wa'inda suka zo jiya bane na jiya kam sun riga sun wuce na yau ma kuma in sun wuce sun wuce na gobe kuma su ma in sun zo suka wuce sun wuce wala ya uduna lahu abadan ba sa dawowa kuma har abada wani wai yake cewa akwai wani mutum wai a kamaru yana da shanu suka je tun da safe da shanunsa suka fito suka tsare hanya kucewa suke har magariba <laughs> e ka ce mala'iku <laughs> mutane ba su da kunya ƙarya ba wai tun da safe shanunsu suke wucewa ana jiran su kare har magari ba ta yi ba ga ƙarshensu ka ji makaryaci <laughs> yo ko ɗaɗɗaya ne malam tun da safe har magari ba a tudududududu sun rufe wuri da ƙura ana jiran za su ƙare za su ƙare har magari ba ta yi wai wannan tarin yana yin sa daga daidai inda sas ɗin nan suke zuwa haɗaka a mota kuma ko kunya bai ji cikin mota a ma ana tura shi tun safe wucewa suke har magari ba wai wannan ai ina ganin su sai dai haɗa da bokan wani boka ne a kwayewan halilu yake ba mu labari kwanan nan dawo wannan ta tsaye ce wata mata take ba su labari sun je gun wani boka a can din sai waɗansu kuma sun je ita wannan din musulma ce ita kuma damuwansu ne ta kai su suma wai ita din musulma ce nan ita ma kanta abun ya bata mamaki da ta dawo har take ba da labari wai bokan wa'yancan mutanen wurin suka haɗa kai suka je suka ce mai girma ruwa ya yi yawa bana ko ina yana ɓatawa ruwa ya ce ku bari ruwan ne dama ni ne nake ƙoƙari ina ɗan riƙe shi to bana ruwan ne sun yawa na riƙe na riƙe <laughs> wai kawai na riƙe na riƙe suna ta sulluɓewa <laughs> sun yawa ka wai dama shi ne mai ƙoƙarin riƙe su to bana ɗin ne sun zo da yawa ya riƙe ya riƙe ya riƙe sai ga wasu sun kullo nan yana ta riƙewa abin ya fi ƙarfinsa sai a yi haƙuri wai don ma yana riƙewa ai da abin ya fi haka to wannan kaga ai abokin ƙaryarsa kenan Allah ya sauki <laughs> a ina muke ya ce ya ati mala'ikatun akaruna waɗansu mala'ikun ne za su zo gairu man sabaka banda waɗanda suka wuce wa haza ya dullo ala kasaratil mala'ikati wannan yana nuna mana lalle mala'iku suna da yawa wali haza ƙalallahu jalla sha'anuhu wa ma ya junu da rabbika illa hu shi sa ma Allah yake cewa lalle ba wanda ya san yawan rundunar Allah sai shi na taba ganin wani makaryacin littafi wai adadin yawan annabawa adadin yawan manzanni adadin yawan mala'iku adadin yawan waliyai <laughs> eh <laughs> Kaje je wai shi har adadin yawan mala'iku da adadin dubu kaza da dubu kaza da kaza da kaza da kaza ko mala ko manzanni ba wanda ya san adadin su sai Allah Allah ne ya faɗa ya ce wasu mun gaya maka su ya rasulullah wa'insu kuma ba mu gaya maka su ba eh tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd ko minhum man kallama Allahu har zuwa ƙarshe ya ce wa'yansu mun kisanta maka su akwai kuma waɗanda malam na ƙasusun alaika akwai kuma waɗanda ba mu kisanta maka su ba kai kanka wanda manzon Allah ma ba a gaya masa ba amma ka ji shi wai ya san yawan annabawa ya san yawan manzanni saboda tsabar ya rubuta ƙarya ya saida wannan ya shiga uku in ya mutu sai su ta rubuce-rubucen ƙarya suna wa mutane kuma a ce wai addini mutane kuma da yake ragwanci sai ka ji mutum shi ma ya ɗan karanta littafin sai ya zo ya samu mutane shi ma bari ya yi damfara eh, mutane annabawa dubu kaza da dubu kaza da kaza mala'a yawan manzanni dubu kaza da dubu kaza yawan mala'iku dubu kaza da dubu kaza yawan duwatsu dubu kaza da dubu kaza yawan tsikuwayin ƙasa dubu kaza da dubu kaza Allahu akbar malan ga sadaka malan ga sadaka da haka suke yanzu kuma in suka zo ma sun san ba za a yadda ba saboda malamai sun yi ƙoƙari wallahi ko ban za an rage wa mutane hauka wallahi ko ka kika shiga sunna da ya rage ma hauka Allah ko baka yadda da sunna ba dai kai hankali mutum fa ya zo ya rikita ku kaga ana ta kuka ba iya alwala ba ba iya sallah ba wutar jahannama ƙofofinta yawan gaurayashinta idan aka sa ɗan wuta ya yi ƙara sai ka ji ƙaran da duniya tana nan da ta tashi don yi kaza <laughs> ya rikita ku ya rikita ku ku yi ta kuka ku yi ta kuka ku yi ta bashi sadaka sai ya tafi ko ya muku wazi to ba ku iya sallah ba ba ku iya alwala ba <laughs> me yake jiran ku in kun mutu kun bai koya ba wutar ba eh shi ya zo ya tsorata ku kawai don ya samu sadaka ba mutumin da baka to ka to mun ji malam ya za mu yi mu tsira daga wutar aje wajen malamai to kawai ka zo kai ka firgita mu da jahannama ai ya kamata ka gaya mana ya za mu yi mu kare kanmu da jahannama ya kamata eh to hasili ma idan ya tashi zai sake dura ku jahannaman kafin ya tafi e a ƙarshe kuma ce duniya tana nan ɗauke da bala'o'i iri-iri yanzu haka an kusa da tinkarar bala'i na dubu kaza da kaza da kaza da goma sha kaza amma malamai sun yi iya ƙoƙarinsu sun yi ijtihadi sun yi istimbadi sun cirato addu'o'i da ake yi wa'yansu a karanta wa'yansu a bunne wa'yansu a rataya saboda wannan mala'o'i ba wanda Allah ya yi musu kashfinsu sai malamai don haka ‘yan uwa ku yi ƙoƙari ku nemi wannan bala'in fa ya kusa ai ne bala'i sai ce abdullahi akwai ragowar wannan takaddun sai ce eh ina ganin za su kai goma dai ka ah, kuma suna nan dame guda <laughs> kaga sai tsura ku jahannaman da ya baku labari sai sai da muku shirka eh ce to raba musu fi sabilillahi guda goma ɗin. wanda Allah ya bashi sa'a sai ya ba su sai can ya ce to wa'inda aka yi rannan fa ai suna nan ba ba mun je gari kaza ba hadiri ya hana ai ba a raba su ba suna nan duka ce suna nan ai to a fito da su karbi abun sadaka naira hamsin hamsin yanzu da taimako ne abu a baka ladar rubutu da mai guda he kaga ana wawa <laughs> in ya gaba a sai sosai ce rage musu duk wanda ya baka murtala bashi ya haɗa ku da bala'i kuma ya tafi wutar da ya tsorata ku da ita kuma hera ta ya muku ita ya tafi kun mutu mu shirikai ba ku iya sallah ba ba ku iya alwala ba wai malam kuma ya zo duk an yi wannan zamani fa Allah ya taimake mu ya wuce to Allah ya kai wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa ƙarya ne ba wanda ya san adadin rundunar Allah sai shi ba wanda zai gaya maka ga adadin yawan mala'iku daga cikin mala'iku wa minhum mala'ikatun muwakkaluna bil jannati akwai wanda su tsaron aljanna aka sa su akwai mala'iku masu kula da aljanna masu marabtar ‘yan aljanna masu yawo suna gaida ‘yan aljanna su aikin da aka sa su kenan muwakkaluna bil jannati wa muwakkaluna bin nari akwai kuma wa'inda aka ba su tsaron wuta fa khazinun nari ismuhu malik komandan ‘yan wuta, ma'ana mala'iku masu kula da wuta, komandan su sunansa Malik. Ya ƙulu alin nar, har ma akwai lokacin da za ka ji ‘yan wuta suna ce, ya Maliku, shugaban su wa'innan mala'iku masu kula da selaselan jahannama. Sai su ce, ya Maliku, liya alaina rabbuk ka gaya wa ka muna addu'a, ya hallaka mu, ya kashe mu, bala'i ya ishe mu. Suna addu'a wai Allah ya karsu, suna gaya wa shi Malik, ya gaya wa Allah. Addu'a fa suke tuntuni kuma Allah ya iya kula su, so suke ya kashe su, ya li ya na waya mutana, waya mitina, ya halaka mu, ya kashe mu. abinda suke faɗi kenan ‘yan wuta Allah ya tsare mu. Fahum ya da'un Allah suna roƙon Allah an yi hum da ya karsu, li'annahum fi azabin don suna cikin azaba la yusabbaru alaihi, ba a iya haƙuri da azabar sai an yi ƙara, kuma ba yanda aka iya kuma haka za a haƙura. Fa sai ya ce, Innakum makithun Zuwa su ku ai wurin tabbata ku kenan ku abun mantawa ne ba mai kashe ku kuma ba mai fudda ku duk wanda ya shiga wannan wuta la ya mutu fi hawa la ya haya ba mutuwa ba rayuwa haka za ku kare tun da dai sana'ar ku kangarewa Allah a rayuwarku ta duniya yuqalu lahu haka ne ko summa ƙalu lahum sannan sai a sake biyo musu da magana ta ban haushi laqad ina bil haƙƙi tabbas mun zo muku da gaskiya sanda kuke raye a duniya walakin sai dai ku aktharakum yawancinku lil ƙari huna, ba abinda kuka tsana kamar gaskiya sai kuka nuna wa gaskiyar tsana ba ku so a faɗi gaskiya to don haka yau kun ga sakamakon ƙin gaskiya zukhruf almuhimmu abin da yake da muhimmanci a nan ‘yan uwa ya ji alaina abin da an wajibi a kanmu an nomina bil mala'ikati kawai shi ne mu yi imani da mala'iku ba lalle ne sai ka gano su ba sai ka san ƙididdigar su ba ko ka san matsayin kowannen su ba ka yi imani akwai su kuma bayi ne na Allah masu bin umarnin Allah ba sa sabawa Allah nu'minu bi annahu ma'alamul ghaibi kuma mu yi imani su waɗansu halitta ne waɗanda suke ɓoye la yashahaduna ba kasafai ake ganin su ba kad yushahaduna amma tabbas akan gansu innamal aslu annahum alamul ghaibi amma asalin su dai wata halitta ce ta ɓoye. makhluquna min nurin wanda aka halicce su da haske mukallafuna wanda aka dora musu bima kallafahumullahu bihi irin abunda Allah ya dora musu min al-ibadati na bautar Allah wahum khadi'una lillahi azza wa jalla kuma su masu kudu'i ne masu rusunar da kansu ne masu ƙanƙan da kansu ne lillahi azza wa jalla a tammal kudu kudu inda ya fi cika ƙanƙan da kan da ya fi kowane ƙanƙan da kai ƙanƙartarwa la ya suna Allah ma hun, don su ba sa saba Allah game da umarnin da ya ba su wa na ma yu'maru suna aikata duk abin da Allah ya umarci su kazalika nu'minu bi asma'i man allamana bi ismihim ko bi asma'ihim kuma lalle ne mu yi imani da sunan duk wanda Allah ya sanar da mu sunansa mu amince sunansa ne wa nu'mina bi wadha'ifi man allamana bi wadha'ifihim kuma mu yi imani da wazifar kowanne da Allah ya sanar da mu wazifa samana aikinsa. Kowane mala'ika in Allah ce ga aikinsa, ga sunansa, wajibinka ne ka yi imani, mala'ika mai kula da kaza sunansa kaza. Wannan wajibi ne ka yi imani. Waya jibu alaina, an nu'umina bi zalika alama allamana, wajibinmu ne mu yi imani da wannan abi tsarin da aka bi aka karantar da mu ta hanyar alƙur'ani ko kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahum ajsadun kuma su suna da jiki ba wai arwahun bane kamar yanda mu'attilina suke faɗi mu'attilin sukan ce wai ai ruhohi ne kawai ba su da jiki wahum arwahun wai suke faɗi Allah ya ce malam ya ce wahum ajsadun suna da jiki bi dalili qaulihi ta'ala domin Allah ya ce ja'ilul mala'ikati rusulan uli ajni hatin kaga jiki kenan suke da shi wanda har akwai fukafukai masna wa sulasa wa ruba wa yazidu fil kalqi ma yasha'u wa'yansu fuka-fukansu biyu wa'yansu hudu wa'yansu kaza wa'yansu kaza iya adadin da Allah ya so ya sa wa mala'ika kowane mala'ika yanayin girmansa yanayin fuka-fukansa ran ne don haka wajibi ne mu yi imani da wannan annabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba mu labari jibrilu alaihi salatu wassalam Allah ya halicce shi ala suratihi allati khalaqahu don haka annabi yace ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam jibrilu ko yace annabi sallallahu alaihi wasallam ra'a jibrilu ya ga mala'ika jibrilu ala suratihi allati khuliqa alaiha a bisa irin surar da aka halicce shi da ita da haka Allah ya nuna masa shi lokacin da aka yi miraji da shi saboda can akwai sararin da zai baje Allah ya tura shi wani sararin da Allah ne ya san sararin yace ce baje wa bawa na ya ganka ya ga ikona mala'ika jibrilu ya baje fuka-fukansa gaba ɗayansu lahu sittu mi'ati janah yana da fuffuke ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya haɗari shida kad saddal ufka ya gama rufe ko'ina a wani aure aka ce kowane fuffuke ɗaya zai rufe duniya kowane ɗaya zai rufe duniya kib ba za a ganta ba kuma ɗari shida yake da shi ana fuffuken ne ba tsuntsu da fuffukensa wanne ya fi girma to fuffuke ɗari shidan nan kowane ɗaya in aka ɗora wa duniya ba za a ganta ba ƙwaya ɗaya kawai kuma akwai ɗari shida to ya girman gangan jikin yake kake zama. Hmm? Kilafan liman ƙala innahum arwahu kaga wannan sabanin masu cewa mala'iku ruhi ne kawai ba jiki kaga wannan sun ƙaryata wannan hadisin ke. iz qala al idan irin waɗannan mu'attilai suka same ka suka ce to mun ji ka ce ba ruhi bane jiki gare su hallahum uqul su ma suna da zuciya suna da hankali kamar mutane mu'attilun duk sun faɗi wannan fa suka ce mala'iku ba su da jiki ba su da hankali su dai kawai ruhi ne ka ji kafurci malam ya ce na ƙulu sai mu ce hal laka aƙalu kai mai wannan maganar kana da hankalin kuwa duk wanda ka ji ya maka wannan tambaya kace to kai ɗin kam kana da hankali kuwa ma yas'alu min haza illa rajulin majnun don ba mai wannan tambayar in ba mahaukaci ba faqad qala ta'ala la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaruna mara hankali zai wannan mara hankali har ya fahimci umarnin da aka bashi ba zai saba ba don gudun kar ya saba wa mahaliccinsa yaf'aluna ma yumaruna abinda aka umurce su kuma shi suke yi hankali zai wannan hal yansa alaihim hadha sun manta yaban da Allah ya yi musu la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaruna Allah ne fa yabe su in ba mai hankali ba waye za a yi masa irin wannan yabo wa laysa lahum uqul ba su da hankali za a yi musu wannan yabo sannan kuma ka ji fa yanda Allah ya ce musu yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturu dare da rana tasbihi suke ba fatara ba sa yankewa aikinsu kenan ana ƙulu ha'ula'i laisa lahum qul yanzu ku kun ga muna da ƙofar da za mu amince da maganar wayancan mu'affilai mu ce ba masu hankali bane ko kuma ba masu jiki bane ya'tamiruna bi amrillah ku duba fa Allah ya ce da umarnin Allah suke misaltuwa wa yab'aluna ma amarahumullah shine ma amara Allah bihi suna bin umarnin da Allah ya ba su wa yuballighuna alwahaya mala'iku ne ba suke dauko wahayi fa su kawo shi kuma su gane gunwa aka kawo aka turo su Harar hankali zai iya wannan wa naqulu laysa lahum uqulun sannan mu ce ba masu hankali bane a haƙƙun man ya bi adamin akli, man ƙala inna hula hukula lahu yanzu wanda ya faɗi wannan ma ce yana da hankali shi shi bai da hankali mai hankali ba zai wannan ba aƙida ce ta marasa hankali wannan fa malaman sunna ne suka dage suka daƙile wannan aƙidar daƙyar ba mu san sanda suka daƙile ta ba duk sanda kaga malamin sunna yayi zamani to akwai abin da yake fama da shi don su Allah yana aje su ne don gyara addini duk inda aka bullo da shirme to su kuma za su sai da rayuwarsu su ce ba kyau ba haka bane ga yanda abun yake ko da zai sanadin rayuwarsu kuma sai Allah ya tsare su kuma sai sun gama faɗi ko an kashe su kuma an sun ganar da wa'yansu kuma wa'yansu wa'yanda suka fi su zafi sai su taso haka abin yake to anan ya gama da imanu billahi da imanu bil mala'ikati sai imanu bi kutubihi ko inda za mu tashi in Allah ya yarda. daga nan kuma sai rusulihi yana bin hadisin nan fa na jibrilu alaihi salatu wassalam Allah taimake mu sai a duba akwai tambaya kafin mu yi addu'a ko? wa alaikum salam wa rahmatullah ban sani ba wallahi ko akwai wanda suka fi shi ko ba wanda suka fi shi Allahu ta'ala na'am wanda Allah yake yabo su da eh to ai gilazun shidadun din ai ba za su fi jibrilin karfi ba eh don don an ce zuku watin ko to ko ba haka Allah ya yi ba shi ba su ai gilazun shidadun aka ce shi kuma aka sifanta shi da karfin mala'ika jibrilu ba mu sani ba wallahi ko akwai don halittar Allah tana da yawa Allah shi ya bar wasu kansa sani kuma ma ilimin ba abu ne da zai amfane mu ba imani da su dai shine wajibin abinda yasa malam ya kawo mana wannan ma don ya nuna maka karyar masu karya, an gane ko yawo na'am alaikum assalam Mm, to babu laifi amma ya kamata da a samu sunayen annabawa ya fi kasancewarsa shi mutum ne ko eh, amma babu laifi don an ce masa mika'il ko Jibiri dai mm. na'am to Allah ya mana gamdakatar daidai Allah ya ba mu ladan shi kurakuranmu kuma Allah ya afe mana Allah ya ɗora mu akan daidai duk abin da zai zamanto bala'i ko fitina a wannan shekara da muka shiga Allah ya kare mu ya kare mana imaninmu ya kare mana addininmu ya kare mana wuraren ibadarmu ya kare mana ‘ya'yayenmu matayenmu zurriyanmu ya tsare mana kuma garuruwanmu gidajenmu wuraren sana'o'inmu kadarorinmu Allah Ubangiji ya kare mana shugabanninmu da suke kula da rayuwar addininmu da tamu. Allah Ubangiji ya ɗora su akan dukkan wani makiyinsu. Allah muna roƙonka malamanmu da suke taimakawa addininmu suke taimaka mana wajen fayyace mana addinin. Allah Ubangiji ya taimake su ya tsare su ya kare su ya ƙarfafa zukatansu. Allah ya sada mu da mu da su gaba ɗaya sakamakonmu ya zama jannatin firdausi da rahamar Allah. Allah muna roƙonka ya Allah ka tabbatar da mu akan son addininka da son littafinka da son annabinka da son sunnar annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da son mai son sa mai son sunnarsa Allah Ubangiji ka sa mana kin makiyinka makiyin addininka makiyin littafinka makiyin annabinka makiyin sunnar annabinka makiyin masoyin annabinka. Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam Allah ka sa mana kin samu ma a cikin zukatanmu Allah muna roƙonka ka ba mu dacewa a cikin harkokinmu na duniyarmu da lahirarmu Allah ubangiji ka kare mu daga dukkan abin da ba ma iya wa kanmu Allah mun tinkare ka da bukatunmu na duniya da lahira Allah ka biya mana bukatunmu na duniya da lahira Allah iyayenmu da suka gabata ya abi musu wa'inda muke raye da su kuma ka sa mu cika da imani Allah ubangiji ka shiryar mana da 'ya'yanmu ka ba su basira da hazaƙa wajen gane hanyar ka ya Allah ko da bayan rayuwarmu Allah muna roƙonka ya ubangiji duk abin da zai zama sanadin zamewar mu daga kan sunnar annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ka yi mana maganinsa ka ba mu ƙarfin jurewa wajen tirjiya akan wannan abu mu yi tawassuli da salatin manzon Allah tare da bismillah da fatiha mu doshi Allah da bukatunmu Allah ya biya mana bukatunmu na duniya da lahira Allah ya karbi addu'o'inmu bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد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 سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أنا دادا سند باين الله دي غمدا نور الإسلام دا أكا بودي aka dawo sabuwar shekara ana nan dai ana ci gaba da ɗauka idan mutum yana da ɗalibi ko ɗalibi